yanzu haka yakin mali da kuma azawa da ya yi zafi wanda aka ci gaba da ba ta kashi haɗe da nuna wa duniya cewa yanzu haka akwai waɗansu dakaru waɗanda aka turo wa ƙasar mali ɗin domin su taimake su to kafin dai mu je cikin labaran tsindin dangadan fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa a mttv hausa wanda kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu yau da kullum Lalle babu shakka yanzu haka yakin Mali da kuma ita kanta Azawa da ya ɗau zafi haɗe da taimakon su kansu sojojin nan na Rasha. Wanda daga ciki har aka kashe kwamandan sojojin na Rasha wanda hakan yi matukar jawo gagarumar asara a dangane da yakin da aka gudanar. wanda kasar rasha ta nuna rahin lamun cewarta har ta fusata haɗe da turo sojoji waɗanda ake kira tawagar wagana lalle babu shakka a ciki ne aka kashe kwamanda ɗaya wanda kuma an san waɗannan sojoji sojoji ne waɗanda suke da matuƙar zafi a yakin duniya ma idan za a za a iya yi da waɗannan sojoji duba da yanayin yadda suka san aikinsu sai dai kash abin al'ajabi kuma abin ban haushi aka kashe guda ɗaya daga ciki ma'ana dai jagora ɗaya daga ciki wanda hakan ya yi matuƙar tayarwa da ƙasar ta rasha hankali haɗe da sake jajircewa ga ita kanta tawagar waganan a cikin ƙasar ta mali lalle babu shakka ƙasar mali yanzu haka ana ci gaba da gabza yaƙi tsakaninta da azawar wanda yaƙin ya yi zafi lalle babu shakka ana ganin cewa allah kaɗai shi kaɗai ne wanda zai iya yayyafa wannan cutar ruwa a dangane da yanayin yadda abubuwa suke ta taɓarɓarewa a cikin ƙasar ta mali da kuma ita kanta ƙasar ta rasha wadda ta ɗaurewa ƙasar mali ɗin gindi akan duk wasu abubuwa da za su zo waɗanda suke wakana lalle babu shakka ma iya cewa wannan abu ya zama yakin sunkuru duba da yanayin yanda yanzu haka ƙasar rasha ta ɗaure gindin wannan yaƙi za mu iya cewa babu ranar ƙarewar wannan yaƙi duk da cewa an tabbatar da wannan lokaci lokaci ne wanda ya kamata a ce ƙasar mali ɗin ta ɗan sassauta ma'ana dai ta ɗan sassauta wajen ganin cewa ta daina yakar wa'annan 'yan ta'adda wanda ake ganin kamar cewa idan dai har ta ci gaba da yakar su to tana yakar ƙasar ta ne da kanta da kanta wanda ke rage a yawan 'yan ƙasar tata sai dai kuma babu wani dalili da zai sa a daina yakar waɗanda suka samu dama za su kashe ka domin sauraron mu ne da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi a dangane da yakin da ake gabzawa tsakanin mali da kuma ita kanta da kuma su kansu azawa din sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking amd tv hausa ne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran